Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. To kamar yadda aka saba ga gogon 'yar Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. An kammala azumin Ramadana a Najeriya bayan watan yayi kwana talatin. Shugaba Buhari ya ce 'yan kasar murnar sallah. A yi amfani da nasihohin Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu son juna da riƙon amana. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka ya kara mana arziki a ƙasarmu. A ji addu'ar ƙarshe a babban masallacin Abuja a sallar tsakar dare ta Ramadan. Imam Sani Man Manshawi ya jagoranci sallar. Fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba tunda duk kasar mu ce gaba ɗaya a cikin ta muke addu'an nan ba daina ta za a yi ba. Karo na farko an yi walwalar Idi a Borno ba ta kaita yawo. Gwamnatin Najeriya na yunkurin dakatar da yajin aikin kungiyoyin ma'aikatan fetur na Feng da Fengasan don kaucewa dawar dogayen layukan mai. Hakanan shugaba Buhari ya naɗa MK Baro a matsayin shugaban kamfanin mai NNPC da ada karamin ministan fetur Ibe Kaciku ke rike da mukamin. Allah ya yi wa marafan Sokoto Alhaji Umaru Shinkafi rasuwa yana mai shekaru 79. Nasiru Adamu Kayan Murar Amurka amurka daga abuja najeriya haka to yanzu kuma za mu shiga mu na tattaunawa yau zauren zai kammala zamansa na jihar naija inda aka yi wata 'yar hatsaniya kwanan baya don haka wakilinmu Mustapha Nasiru Batsayi ya jagoranci wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustapha zai ɗora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani. Wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya ɗauki abu da tsanani sai ya samu tsananin. Manzo Allah ce duk wanda ya ɗauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi. Don haka ɗauki abubuwa cikin sauki ya ga kama wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai kuma ko sanda annabi kenan ya zauna da kafaran amana kuma ya bar maganganu a kansu duk sanda runduna ta yaƙi za su fita cikin ba da manzan Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda a'a ba kuma ga masallaci ba kuka ji kuka ji kiran sallah a garin kar kashe mutum guda a garin nan in ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata makafiran amana kuma taba su laifi ne a wurin Allah saboda haka irin wayannan ya kamata ana yawan saduwa ana ana tsare wayannan hakokin kuma ana karantar da mabiya uh, rabaran kaji abin da shek ya ce wato mahimmancin hada mabiya addinan nan guda biyu wuri guda ana cuɗanya kana ga wani yana da tasiri sosai yana da tasiri musamman zan yi amfani da niger state inda nake zama yana an yi rigimgimu a wurare daban-daban amma godiya ga allah ba mu dandana wannan ba a niger kuma ba za mu dandana ba dalilai kuwa shine shugabannai na adinin nan suna da wato abin da ya haɗa su in ba ka kwatanci yau da yamman nan ma na da gayata wanda aka ba ni in zo domin a buɗe baki tare da ni ina wannan kungiya musulmi ne sun sani ni kuma krista ne amma sun ce in zo domin in ci abinci tare da su wannan yana nufin mene kauna sada zumunci wannan shine ya taimake mu domin muna gan juna kamar yan uwa ne you know na da kenan na biyu na yi godiya kuma ina son kara yin godiya domin waɗansu wuraren da ake samun tashi hankali gwamnati bai fito a fili ya nuna cewa duka 'ya'yan nan nasa ba domin duk inda akwai nuna bambanci to dole ne akwai rigima a kullum na faɗi wannan gwamnati gwamnati uba ne ga kowa abin da an yi ma a a yi ma b kaga ta wurin haka nan ba rigima ba to a area din nan ne a wajen surare gwamnati sai su nuna akwai bambanci musamman area da kila krista sun yawa sai ka gani an yi ba damu da waɗanda suke you musulmi a area ba o area da eh, musulmi sun yawa musamman a arewa you sai ka gani ba damu da wanda suke krista a wurin ba to wannan shine yakan kawo wahala to kuma ina ina kullum na samu zarafin magana kamar da na yi yanzu kan faɗi haka gwamnati su yi kula su tabbata ya'ya nan nasu ne kamar kana da ya'ya in ka nuna musu bambanci kaga ka raba gida kenan to so wannan yana da muhimmanci gwamnati ta ci gaba da kula da waɗanda suke a karkashin su to wannan zai kara inganta dankon zumunci sannan kamar da you shek da ni da shi ko ba ba shi shi yana sallar na abin shi ni kuma ina ina ina kristanci abina amma wannan bai hana mu zumunci ba ka gani kuma wannan abu mai kyau sai mun koya haka cewa addini ba ba ne ya kamata ya raba mu ba amma mamako haka ya kamata ya danka wannan dankon zumunci ne ya kara karfafa mu mu so juna domin mun san Allah kuma kamar da namu ya faɗa ya ce mai kaunan juna gama kauna ta Allah ce wanda yake yin kauna ya san Allah Allah eh, eh, eh, ya san Allah akwai wani kalma na manta da shi amma wanda bai bai kauna to bai san Allah ba kaga wannan kalmomi yesu ne na yana wannan magana da albanjiran ku yi kaunan juna don kauna ta Allah ce ko that is in baka yi kauna ba to baka san Allah ba domin shi Allah yaya ne kauna ne to wannan wuraren nan you know, to idan haka ne to don me mu a Christian za mu ki ga bi da shugaban mu ya fada kuma san da ya ce a ce jiro ya ce bace ku so krista ba <laughs> ka lura da wannan eh, eh, juna inda mutum ne to dan uwanka kenan ku yi kaunan juna domin kauna ta Allah ce you know to so abin da muna karfafa mutane kenan wasu lokatai ina ina lura you know ina addu'a Allah ya sa mu yi girma har mu mu zo mu mu kawas da wannan you know in mutum yana ya hadu kila da musulmi yana zama kila bai san wannan musulmi ba amma cikin gabatar ya ga musulmi ne sai ga ya canja ina eh, lafazi amin ko ko ko ko fuska wannan krista ne dama bai sani cewa krista ba so da ya ji cewa krista ne sai ya bata fuska ina za mu kai wannan ko ba haka ba idan wannan mutum mutumin ne wanda Allah ya halitta halittar Allah ne kuma Allah ya ce duk abin da shi ya halitta yana so yana kauna wannan abun sannan kai ma da wannan abin dukan ku halitta ne to kuna cin kun kin juna bayan da uban ku daya ne da mahalicin ku daya ne ina za a kai wannan so shi yasa addu'a ta shine mu yi girma kamar da muna girma yau da safe nan mun riga mun yi gaisuwa da shi shek ba ma sani cewa za mu abin ba jiya ma muna mun magana ko ba haka bane that is how it should be imin yadda ya kamata ya zama kenan ya kamata ya zama haka to saboda lokaci bari mu rufe da kai imam a ƙarshe wani bayani za ka yi mana akan wannan ma da muke muhimmin bayani da za ka yi mana na ƙarshe na rufewa saboda lokaci to alhamdulillah ina jawo hankali yan uwa gaba daya musulmi dai su sani addinin musulunci kamar yadda na faɗa Eh, zaman lafiya ne in fari kalma ma ta gaisuwa a musulunci assalamu zama lafiya saboda haka musulmi su yi kokari su tsare wannan zama lafiya din wayanda ma ba musulmi ba ne su ma su sani kamar da rabin ya faɗa ni addinan nan biyu ba wanda ya karanta da tashin hankali mu ƙaunaci juna mu riƙe juna don mu zauna lafiya da allah yana son ya ga dama ne da ya yi mu najeriya duk kristoci amma bai yi ba da allah ya ga dama ne da ya yi najeriya duk musulmi amma bai yi ba ya ce na san daga cikinku yadda kur'ani ya ce fa minkum wa minkun mu'minu da na yi ku cikinku akwai kafirai cikinku akwai wanda suke musulmi abinda kowannen ku ke aikatawa yana sane da ganin daman shi ya ajiye mu a najeriya ya mana suna gaba daya kasa ta najeriya ya zaunar da musulmi a ciki ya zaunar da kafiri a ciki ba ɗayan biyu da ya isa ya kori wani daga kasan nan to tunda ko in mun kasa haka a zuciya to mu zauna lafiya da juna ita kuma gwamnati ta rungumi kowa sannan ta sa ido a harkokin addini ta sa ido sosai kar ta yi sake domin rigima ta hiɓalluwa cikin sauƙi ta hanyar addini shi yasa duk wanda 'yan ta'adda suka raba ta hanyar addini suke banna saboda ka ina kira gare mu musamman ga gwamnati ta sa ido sosai a yadda ake gudanar da harkokin addini to eh, jama'a mun gode da kuka ba mu wannan dama a eh, rabaran musa dada tsohon shugaban kungiyar kiristoci na jihar niger da imam umar faruk abdullahi sakataren kungiyar limamai na jihar niger sai mun sake tuntuɓa mun gode da kuka ba mu zarafi muka tattauna da ku akan wannan matsala assalamu alaikum The Voice of America dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Ah, da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin masarautar jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da mai martaba sarkin Badukku a birnin Kaduna Malam Usman Sani ga mai martaba sarkin jama'a. rajim. To ina sallama ga dukkan al'umman arewa. Mu ƙara haɗa kanmu kamar da aka san arewa a da can a zamanin sadona ana zaman lafiya ba a san wani kabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa to amma cikin ikon Allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasanmu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba. domin ‘ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a a kan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri ɗaya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya to zamu mu ma mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka dubi arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka arewan su ya gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu. to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin mu da mu da kuma yankin mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin mu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali to amma idan muka ji muka haɗa mu. mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a sa Amadu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasirma ma ta take a yanzu wato na cewa na kara kira ga babban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu gawan general abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Shi ma mai martaba sarkin badiko cewa ya a haɗa kai a gudu tare a tsira tare. To, salamu alaikum sunana Usman Sani sarkin badiko. Wannan wani lokaci ne muka zo wanda yake buƙatar kowane ɗan Najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi shugaban ƙasar domin a samu tabbataccen ci gaba domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga tun daga fannin tsaro fannin tattalin arziki rashin ayyukan yi rashin kyakkyawar zamantakewa wadda duk gashi Allah dan cikin ƙanƙarin lokaci ya kawo mana ƙarshen ta shi yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin faɗa da wannan ta'addanci da ke damun ƙasar nan sa'ilin nan kuma muna da ganin yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane domin a gaskiya najeriya tana buƙatar addu'a kuma tana neman haɗin kai musamman ga 'yan majalisar dattawa su muna sa ran su sa ido su sa ƙasa a gaba kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane kuma su ne kamar madubin duba daga wajen najeriya wanda 'yan suna yin abin da ya kamata duniya za ta yi ma najeriya jinjina mai ƙarfi idan suka yi akasin haka zai sa najeriya ta zama abin dariya da abin sosin alafi ne daga waje wanda ba ma fata haka muna fatar su sa ido duk abin da za su yi su dubi najeriya kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne amma najeriya tana nan musan da abin da muke yi muna yi ne domin 'ya'yanmu da jikokinmu domin kawo ci gaba musamman yadda ake ta samun kace ni ce tsakanin yarabawa da fulani to bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya a ɗaukacin ruwa ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke laifi babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba kuma muna roƙo su fulani makiyaya su zanto masu tsawatan ma 'ya'yansu musamman a ba masu hankali kula da dabbobi domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakanin su da masu gonaki su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu tsakanin wannan gona da wannan gona ba a samu matsala ba domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane su masu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa mai dabba ya rasu mai amfanin gonan ya rasu so muna roƙon musamman shugabannin mu ce Allah su sa ido su sa baki akan cewa filani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi domin dabba sai an kula da ita in an kula da ita za a samu cewa ta ta shiga tsakanin gona da burtali ta wuce ba tare da ta banna ba su kuma manoma mu tabbatar da cewa gonakin da muke tsara musamman sababbin gonaki mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin wannan gona da wannan gona domin a samu kyakkyawan dangantaka domin fulani da manoma yan uwan juna ne kuma sannan muna ma godiya ga Allah da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa masu addinan Najeriya sun haɗa kansu su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala sai abubuwa suka soma daidaita yan Najeriya sun haɗa kansu musamman yan arewacin Najeriya wanda kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abinda muke fata sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya. Jalla allazi wahidu. Sai kuka ya mana. ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.